Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya ta jani Kalarawi ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce babu gudu ba ja da baya kan tallafin da ƙasarsa ke baiwa Isra'ila. Ana fargabar sake barkewar rikici a Sudan bayan dakarun RSF sun karbe ikon wani yanki a kudancin Khartoum. Hukumar zaɓe a Najeriya kuwa ta sanar da farkon watan gobe a matsayin lokacin zaɓen cike gurbi. A waɗannan zaɓuka sun haɗa ne da waɗanda aka yi shari'a a kotu kotu ta soke zaben da kuma waɗanda wala Allah kaman janye mukamis su ne a majalisa ko saboda mutuwa gwamnatin jihar sokoto kuwa ta ce zazzabin dange da hukumar ncdc ta ce ya bulla a jihar tsohon zance ne mu mun ka tura ma NCPT mun ka ce ga situation report to kuma sun sani kahin ma su yi magana don ba su koka mana gudunmuwa ba mu mun yi saurin diagnosis din abin mun gano shi muka yi treatment din abin mu lafiya da ba wani problem yanzu a sokoki ku shiga media mun yi magana ita kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a abuja ta tabbatar da nasarar gwamnan jihar adama ahmadu fintiri a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar amma za mu fara da labaran duniya tare da zulaiha kibiya amurka ta ce an kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa don kare jiragen 'yan kasuwa a tekun maliya sakataren tsaron amurka ya shaidawa manema labarai cewa yana son ƙasashe su shiga a dama da su wajen dakile hare-haren 'yan tawayen hutsi da iran ke marawa baya a yemen lloyd austin ya bayyana cewar zai gana da takwarorinsa na yankuna a ranar talata domin tattaunawa game da batun da dama manyan kamfanonin jiragen ruwa na duniya sun karkatar da jiragen ruwansu kudancin afirka da nufin kaucewa hare-haren 'yan tawayen hutu a tekun maliya Hamas ta fitar da bidiyon wasu tsaffi uku da aka yi garkuwa da su waɗanda ke cikin mutanen da aka kama a ranar 7 ga watan Oktoba. Mutanen masu shekaru tsakanin 79 zuwa 84 sun bayyana yadda suke rayuwa cikin mawuyacin hali. Ɗaya daga cikin su ya buƙaci a sake su don tserewa hare-hare ta sama. Isra'ila ta yi Allah wadai da bidiyan. Ana fargabar sake barkewar rikici a Sudan bayan dakarun RSF sun karbe ikon wani yanki a kudancin Khartoum. A baya, Wadil Madani ya kasance matsugunin dubban 'yan gudun hijira da suka tsere daga babban birnin ƙasar. Wakilin BBC ya ce mutane sun kasa ficewa saboda wahalar mai ga kuma 'yan bindiga sun baza a titina. Duk ƙoƙarin da ƙasashen ƙetare suka yi na kawo ƙarshen faɗan bai nasara ba. Sojin Sudan da dakarun RSF sun ɗauki alwashin ci gaba da gwabza faɗa tsakaninsu. Sojin Sudan sun zargi haɗaɗɗiyar dauran Larabawa da goyon bayan dakarun na RSF. Kuna sauraron labarun duniya daga sashen Hausa na BBC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ba abin da ya girgiza goyon bayan Washington ga Isra'ila. Ya wannan jawabi ne lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida a birnin Tel Aviv bayan kammala tattaunawa da takwaransa Yov Gallant. These attacks are reckless and they violate international law. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce waɗannan hare-hare kan mai uwa da wabi sun ci karo da dokokin ƙasa da ƙasa. Ina tuna muku cewar wannan ba matsalar Amurka ba ce ita kaɗai. Matsalar ƙasashen duniya ce da take buƙatar ɗaukar mataki a tare. Duk da yadda ƙasashe suke juyawa Amurka baya a goyon bayan da take ba Isra'ila. Mr. Austin ya ce waɗanda suka haifar da rashin zaman lafiya a gabar yamma da kogin Jordan za su fuskanci hukunci. Sakamakon zaben shugaban ƙasar Masar a hukumance ya sanar da Abdul Fattah al-Sisi a matsayin wanda ya nasara a zaben shugabancin ƙasar. The election officials said that the turnout was 67%. Wakiliyar BBC ta ce jami'an hukumar zaɓe sun ce kashi 67 na al'ummar ƙasar ne suka fita zaɓe. An tambayi sahihancin zaben bayan barazanar da aka yi wa ma'aikata da sallama daga aiki da kuma alkawarin tukuici ga waɗanda suka kaɗa ƙuri'u. Watanni kalilan kafin zaben babban abokin hamayyar shugaba Sisi ya sanar da janyewa daga zaben yayin da ba a san da dama daga cikin sauran 'yan takarar shugabancin kasar ta Masar ba. Duk da matsalar tattalin arziki da Masar take fama da shi, Mr. Sisi ya shugabanci kasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Mursi. ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Zulaiha Kibiya da labaran duniyar. To madalla yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Gaza. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce babu gudu ba ja da baya kan tallafin da ƙasarsa ke baiwa Isra'ila. Austin ya faɗa haka ne a taron manema labarai a wani bangare na ziyarar da ya kai birnin Tel Aviv, inda ya gana da takwaransa na Isra'ila Yoav Gland, gara watan da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. Washington na ƙara zama ita kadai a cikin irin gagarumin goyon bayanta ga ayyukan sojin Isra'ila a Gaza. Mr. Lloyd Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da kasancewa babbar aminiyarta ta kud da kud, amma kuma ya ƙara da cewa dole sai Isra'ila ta kauce wa kai hare-hare da ke hallaka fararen hula a Gaza. Protecting Palestinian civilians in is both a moral duty ya ce kara Falasɗinawa fararen hula a gaza babban nauyi ne da ya waje ba kana aiki ne mai matukar mahimmanci Don haka za mu kuma ci gaba da tsayawa a kan matsayinmu kan 'yancin Isra'ila na kare kanta. Sannan za kuma mu ci gaba da yin kira game da kariyar fararen hula tare da ƙara yawan shigar da kayan agajin jin kai zuwa cikin Gaza. Hakan na da mahimmanci cewa Isra'ila na yaƙi don murƙushe ayyukan ta'addancin ƙungiyar Hamas a Gaza. Kana abu ne mai kyau ga aikinmu da aminan mu da kuma abokan mu bayan fadan ya kare. Mr. Austin ya kuma kara da cewa dole Isra'ila ta dauki mataki na dakatar da kai hare-haren da Yahudawa 'yan kama wuri zauna ke kai wa Falasɗinawa a gabar yammacin kogin Jordan. Ya kuma jaddada cewa yana da matukar muhimmanci wa Isra'ilawa da Falasɗinawa su fuskanci wa tufkar hanci daga duka bangarorin biyu. a nasa bangaren takwaransa mr yob Galant ya bayyana cewa isra'ila za ta ci gaba da ayyukan sojinta a gaza har sai ta ga bayan kungiyar hamas Rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana kenan. To bari shirin namu ya nufi Najeriya, inda kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja babban birnin ƙasar ta tabbatar da nasarar gwamnan jihar Adama Ahmadu Fintiri a matsayin zababben gwamnan jihar. Ita takarar jam'iyyar APC a zaben da ya sanata Aisha Binani ita ce ta ɗaukaka ƙarar domin ƙalubalantar hukuncin da kotun sauraron ƙorafin zaben gwamnan jihar ta yanke wanda ya tabbatar da nasarar ta gwamna Fintiri. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. dama tun bayan kammala zagaye na biyu na zaben gwamnan jihar adamawa hukumar zaben najeriya ta sanar da gwamna ahmadu fintiri na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben bayan samun ƙuri'u 430,861 daga baya kuma sanata aisha binani ta jam'iyyar apc wadda ta samu da da takwas ta shigar da ƙorafi gaban kotu kuma bayan sauraron kowane ɓangare sai kotun ta sanar da nasarar ahmadu fintiri kamar dai yadda hukumar zaben ta sanar tun da farko wannan ne kuma ya sa sanata binani ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin abuja inda ta nemi kotun ta gyara abin da ta kira keta dokar zaɓe da aka tafka a baya a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙarar ta bayar a yau litinin mai shari'a tun dai a wotoyi ya ce babu makama a hujjojin da sanata binani ta gabatar kotun ta ce wadda ta ɗaukaka ƙarar ta gaza gabatar da gamsassun shaidu da za su tabbatar da zargin da ta yi cewa an tafka magudi da amsar rashawa a lokacin zaben gwamnan jihar Adamawan don haka ta yi watsi da korafin. Hakanan kuma kotun ta umarci sanata Binani ta biya gwamna diyar naira dubu ɗari biyar. Kotun ɗaukaka ƙarar ta kuma bayyana fushinta a kan yadda kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Adamawa na wancan lokacin Hudu Ari ya yi gaggawar sanar da sakamakon zaben gwamnan jihar tun kafin kammala tattara alƙaluma. yanzu dai sanata aisha binani tana da zaɓin sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar hukuncin sauran kotunan biyu da ba su yi mata daɗi ba A gaida Badamasi Abdulkadir muktar to har yanzu muna kan batun zaben ne a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce a makon farko na watan Fabrairun shekarar 2024 za a gudanar da dukkan zaɓukan cike gurbi a Najeriya. Shugaban hukumar INEC ɗin wato Farfesa Mahmud Yakubu shi ne sanar da haka a wani taron da suka gudanar tsakanin 'yan siyasa da shugabannin jam'iyyu a Abuja babban birnin ƙasar. Hajiya Zainab Aminu jami'a ce a hukumar zaben ta kuma yi min ƙarin bayani kan wannan. Shugaban hukumar zaɓe ya sanar da cewa akwai zaɓuka da hukumar take shirin shiryawa wato a farkon shekara mai zuwa da za mu shiga. waɗannan zaɓuka kuma sun haɗa ne da waɗanda aka yi shari'a a kotu kotu ta soke zaɓen ya zama na an tabbatar da cewa wannan kujeran ya zama babu mai shi za a sake zaɓe a maye gurbi da kuma waɗanda wala Allah ah, sun kaman janye mukamis su ne a majalisa ko saboda mutuwa ko ko saboda wani uh, kujera kuma da suka samu sai shi ma wannan kujeran ya zama babu mai ita sai an yi zaɓe domin a ciki wannan gurbin. Kamar waɗanne jihohi ne wannan zaɓe zai shafa? A halin yanzu da muke ciki ba a bayyana wato kamar mu ce cikakken bayanin jihohin da wannan zaben ya shafa ba amma shugaban hukumar zaɓe ya tabbatar da nan ba da jimawa ba idan aka zauna aka gama tantancewa za a sanar da wa'annan jihohin da wannan zaɓukan ya shafa wani zai ce ƙasa da fa wata guda kenan anya an shirya ma wannan zaɓe kamar yadda kullum aikin hukumar zaɓe yake tahowa abu ne wanda akan ɗau lokaci ana shirya shi kuma a lokacin da ya kamata a sanar za a sanar din kuma a gudanar da zaben kamar eh, yadda aka tsara. Shin wannan karan za ku ɗauki ma'aikatan wucin gadi ko kuma dai ma'aikatan ku ne kawai na hukumar zaɓe za su yi wannan aikin? Eh to za mu iya cewa wannan za mu jira sai lokacin ya zo tukunna. kafin hukumar zaɓe ta duba ta gani idan ma'aikatanta da take da shi za su iya gudanar da aikin idan ma sai an yi amfani da na wucin gadin kamar yadda yake a al'ada duk dai za a sanarwa 'yan ƙasa domin su san abin da ake ci. Hajiya Zainab Aminu kenan jami'a a hukumar zaben Najeriya. To anan kuma shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ne ya buƙaci hukumar daraktocin kamfanin mai na Najeriya da ta matsa kaimi wajen ganin kamfanin ya fara yawan wato ya ƙara yawan iskar gas da yake samarwa tare kuma da samun riba a ayyukansa. Shugaba Tinubu wanda ya kaddamar da hukumar gudanarwa a yau dinnan Litinin ya ce akwai buƙatar mambobin hukumar su dinga ba da fifiko ga abubuwan da kamfanin man zai yi da su domin kyautata walwala al'ummar 'yan Najeriya. Ga Ibrahim Isa da ƙarin bayani. shugaba tinubu ya ce ba karamin aiki aka ɗora wa hukumar daraktocin kamfanin man najeriya ba musamman ma idan aka yi la'akari da kudirin da gwamnatin tarayya ta yi na daidaita tafiyar kamfanin man tare da inganta harkokinsa wannan nema ya sa shugaba tinubun ya ce akwai buƙatar mambobin hukumar daraktocin kamfanin man su ja ɗamara saboda a cewarsa aikin da ke gaban su ba na wasa ba ne this is not business as usual your appointment is not cake sharing it's for the welfare of the nation Wannan fa ba irin harkar nan da aka saba yin ta bacci, ba a naɗa ku domin ku yi dabdala ba, an naɗa ku ne domin kyautata walwalar Najeriya, kuma ina farin cikin ganin cewa kuma a shirye kuke ku bauta wa ƙasa. Ku ne ke ɗauke da ruhin tattalin arzikin Najeriya. Akwai buƙatar mu nuna irin dukufar da muka yi a aikace wajen kyautata jin daɗin 'yan Najeriya. Ban gamsu da yadda ake samar da albarkatun mai ba, ya kamata ku duba wannan sosai. ya kamata mu shawo kan dukkan kalubale mu yi dukkan abin da ya dace da zai kwaɗaita samar da ƙarin iskar gas. Shi ma shugaban hukumar daraktocin kamfanin man Pius Akinya Lure ya yi alwashin cewa da shi da sauran mambobin hukumar za su yi da nufin gwamnatin tarayya na ƙara yawan man da ƙasar ke samarwa a kowace rana musamman ma a shekara mai zuwa. sai dai ya ce akwai buƙatar gwamnati ta inganta tsaro a yankin niger delta ta yadda za a rage matsalar satar mai Za mu yi iya gwargwado wajen tabbatar da cewa mun ciri tuta a kowane fannin samar da mai a Najeriya da nahiyar Afirka ko a tsakanin ƙasashen duniya da suka ci gaba a harkar mai. Ba abu ne mai sauƙi ba, Mun san akwai kalubale da ya shafi satar mai da matsalar fasa bututun man, amma mun yi ƙudurin cewa za mu dinga samar da gangar ɗanyen mai miliyan biyu a kowace rana daga shekara mai zuwa. Amma hakan ba zai yiwu ba sai an yi garan bawul ga fannin tsaro domin magance matsalar satar mai da fasa bututai. Kuma yin hakan zai taimaka wajen ƙara yawan kuɗin shiga domin kyautata rayuwar ƙasarmu. Gwamnatin tarayyar dai ta ce za ta yi duk abin da ya dace don samar da kyakkyawan yanayi a yankin Niger Delta mai arzikin mai da suka hada da kyautata rayuwar al'ummar yankin ta hanyar samar musu da abubuwan more rayuwa. Yankin da shugaba Tinubun ya ce ko an yi musu hakan ba a biya sadaukarwar da yankin ke yi ga ƙasa ba. adadin ɗanyen man da Najeriya ke samarwa a kowace rana a halin da ake ciki dai bai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ɗoriya ba sakamakon matsalar satar man da lalata bututai a yankin Niger Delta. Wannan ne ma ya sa ƙasar ke fuskantar ƙalubale wajen ba da kasan da ƙungiyar OPEC ke keɓe mata. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. To yanzu karfe tara ne saura minti goma sha shida a Najeriya da Nijar. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za kuma ku iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci kuke bukata. gaba a cikin shirin zamu je kasar Mali amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda a rana mai kamar ta yau ne kasar ta zama jamhuriya a jiya lahadi shugaban mulkin sojan kasar janar abdurrahman chani ya yi wa 'yan kasar jawabi inda ya taɓo batutuwa da dama da suka shafe su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ya taya nijar din murnar zagayowar wannan rana ta kuma da fatan ganin an sabunta kawancen da ke tsakanin kasashen biyu wakilin mu ta mai ila isufu ta jiyo mana ta bakin al'ummar nijar kan wannan rana ga kuma abin da suka shaida mata mu ta zama mai incin kanta ganin cewa ƙasar eh, horon shi shekara da shekaru tana cewa ta ba mu incin kai amma wannan incin a baki ne ake hudin shi amma zuwan wannan sojoji ƙarƙashin jagorantin abdulrahman tani eh, muna ganin alama yanzu ne ɗan nijar zai ga ya samu incin kan shi. sai dai kiran da zan yi a nan ga gwamnatin mulkin sojan nijar ta dubi halin da al'umma suke ciki musamman ma sakamakon takunkumin da ƙasashen sidiyawu suka ƙaƙaba ma ƙasai su hau teburin sulhu. To ni dai ga wayona ga sani na nan shekara sha biyar da suka gabata abin da ya wuce za ni iya cewa ni dai ban ga wani abin a zo a gani ba da Nijar ta samu na ci gaba. Saboda zan ka doka wanda suka karatun boko da yawancin su wajen wasu karatun ma na aikin hannun ma ne su kaɗai sun dan buɗe enterprise ɗinsu gwamnati ba tallafa masu ba sun haɗi wasu kuma sun zo sun yi aikin hannu ne suke da nasu ne aikin hannu suka koya sun ɗan wara tashi gwamnati ba tallafa masu ba yanzu an ku ɗauki mutum ɗari zuwa hamsin hakan ga masu aikin hannu da kila ka samu goma goma sha biyar wanda gwamnati tallafa mashi ya ci gaba. ci gaban da aka samu dai na farko a gaskiya kasan mu ta ɗauki wani sabon salo na tahiyar da aikanta da kanta musamman bisa rabuwa da ƙasar faransa saboda muna ganin kamar ita ce ta mana tarnaki ta hana abubuwa su ci gaba muna godiya kware bisa jawabin da ya taɓo wurare wa'anda yake sun so mana zukata kware musamman kuma bisa ga harkar tsaro a ƙasar tilabiri akwai lakololi fiye da ɗari uku da wani abu da ke rufe to alhamdulillahi wasu sun buɗe wurin ɗari da wani abu ma ya taɓo harkar damana da cimaka da ta samu ɗan matsaloli nan ma an samu ci gaba fannin manoma gaskiya sai mu Allah godiya muna kira ga ɗiyan ƙasa su ci gaba da addu'a bisa ga halin da ƙasa ta shiga Allah ya kama mana kuma a samu daidaito tsakaninmu da ƙasashe na duniya gaba ɗaya ma Nijar ta koma bisa hanya wadda yake za mu samun ci gaba kwarai cikinta. yanzu muka san muke kwanci lahiya muke tashi lahiya duk ɗan Nijar yanzu ne sai yana kwanci lahiya ya tashi lahiya to ni fatan nake yi da yanzu ga magabatanmu da wannan abin da suka ɗauko a yanzu kasu saurari wa'annan kasashen waje da suke so samun wani takunkumi mu ba mu da wani takunkumi bin mu da takunkumin komi Wasu 'yan Nijar kenan ke bayyana ra'ayinsu kan cikar kasar shekaru 65 da zama jamhuriya. To za mu sake komawa Najeriya amma yanzu bari mu je kasar Mali, inda a makon nan ne gwamnatin riƙon ƙwarya a Mali ɗin ta gudanar da bikin baje kolin al'adu a Timbuktu. wanda aka saba yi a kowace shekara duk wada hana jigilar abinci da man fetur zuwa yankin da kungiyar masu da awar jihadi mai alaka da alka'ida ta yi tun a watan agusta yayin da ake ci gaba da gwabza fada a arewaci an kammala janye dakarun majalisar ɗinkin duniya masu aikin kwantar da tarzoma a timbuktu wajen da ke da matukar muhimmancin gaske ga gwamnatin mulkin sojin ga fasarar rahoton sara moneta gefen hasumiyar Timbuktu mai tarihin zaman lafiya, mawaka ne da suka fito daga sassan ƙasar don baje kolin basirarsa a wannan biki, yayin da gidajen ƙasa da ke yankin ke ƙayatar da idanu saboda alamar faɗuwar rana da ta bayyana a jikinsu. Gwamman 'yan kasuwa da masu ƙere-ƙere na baje basirarsu a ƙananan rumfunan da aka samar. A zahiri dai, ana iya cewa bikin na bana baya da bambanci da sauran na shekarun da suka gabata, amma fa abin ba haka yake ba. tun daga watan Agusta Timbuktu ke fama da takunkumin hana shigar da kayayyaki wanda kungiyar JNIM mai kirarin jihadi ta kakaba. Ƙauyuka da ke gefen birnin sun zamo fagen daga da ake gwabza fada. An kirkiro da wannan biki ne domin kawar da hankali daga fargaba da wahalar da aka shiga da kuma farfado da harkokin rayuwa. Salah Maiga shine shugaban kwamitin tsara bikin kuma ɗan majalisa ne a majalisar riƙon ƙwaryar ƙasar. Na tambaye shi dalilin shirya wannan biki duk da cewa ana fama da rikici a bana. Euh, euh, a yanzu ne ake bukatar wannan biki fiye da sauran shekaru.